ta kaure kan batun miƙa mulki a jihar Zamfara. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika wata zunguriyar wasiƙa ga Majalisar Dattawan ƙasar nan domin ta amince masa karɓo bashin dala miliyan ɗari takwas daga Bankin Duniya domin rage raɗaɗin da za a sha sanadiyar cire tallafin man fetur tarƙashi. wani dan jam'iyyar pdp ya zo dauke da albishir ga magoya bayan jam'iyyar a nan jihar jigawa na wani tagomashin alkhairi da dan takararsu na gwamna a 2023 mustapha sula lamido zai yi sai dai ya roƙe shi da kada ya sa 'yan ƙaro su tati riga a cikin kwamatin rabon wannan kaya na tallafi domin kuwa a ce wasa wasu ma sun kasa gaza cin akwatinsu waɗannan da ma wasu na nan tafe ta cikin shirin baki kan yanka wuya na wannan lokaci. <laughs> Mai sauraro Basiru Ibrahim Garu ke muku sallama ta cikin shirin baki kan yanka wuyar da ke biyo 'yan siyasa damar faɗin albarkacin bakin su karkashin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa sashi na 39 mu kuma muka ribaci sashi na 22 domin sada mai haki ga hakin nasa. Takaddama ta kaure tsakanin gwamnatin jam'iyyar APC mai barin gado da kuma ta jam'iyyar PDP mai zuwa a jihar Zamfara. bayan zargin cewa kananan kwamitocin karɓar mulki na gwamnati mai jiran gado na wuce gona da iri. Gwamnatin jihar ta yi zargin cewa ƙananan kwamatoci na zuwa ma'aikatun gwamnati suna yin bincike tare da karɓar bayanai wadda a ce wata abu ne da bai dace ba kuma ya saɓawa kundin tsarin mulki. Gwamnatin APC a jihar Zamfara ta ce abubuwan da kwamatocin ke yi tamkar kafa gwamnati ne a cikin gwamnati inda ta buƙace su da su jira har sai an miƙa musu mulki. kwamishinan yada labarai na jihar zamfaran ibrahim dosaran ya shaidawa sashen hausa na bbc cewa kananan kwamitocin sun kasance suna bin ma'aikatu suna karɓar bayanai da gudanar da bincike tare da karɓar bayanan asusun ajiya na ma'aikatan domin yin bincike to wannan kenan Tsohon shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar wanda kuma ya yi takarar shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2023 ya halarci zaman kwatan da aka ci gaba da yi a yau Alhamis kan kalubalantar nasarar da Bola Ahmad Tinubu na jam'iyyar APC ya yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2023. A ranar Talata ne kotun sauraron ƙarar zaɓe ta shugaban ƙasa da ɗage zaman da ta fara don ci gaba da share fage akan ƙorafe-ƙorafe game da nasarar da asuwaji bola ahmad tinubu ya samu alƙalan kotun sun tsara sauraron ƙorafe-ƙorafe daga babbar jam'iyyar hamayya ta pdp da ɗan takararta alhaji atiku abubakar a yau alhamis da kuma ƙorafin labour party kotun ta fara zaman sauraron ƙararrakin akan nasarar da bola ahmad tinubu ya samu ne makonni uku daidai kafin rantsar da shi a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa masu ƙorafin hudu ciki hadda manyan jam'iyyun hamayyar ƙasar nan alhaji atiku abubakar na jam'iyyar pdp da kuma peter obi na jam'iyyar labour party su yana ikirarin shine INEC ya kamata ta ayyana a matsayin wanda ya nasara a zaben 25 ga watan fabrairun shekara ta 2023 to wannan kenan. shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aikawa da majalisar dattawan ƙasar nan wata takarda da ke neman majalisar ta amince masa ya karɓo bashin dala miliyan ɗari takwas daga bankin duniya domin rage raɗaɗin da za a sha sanadiyar cire tallafin man fetur. Hakan na zuwa ne bayan sanarwar da gwamnatin tarayya ta yi cikin watan Afrilu na bayar da tallafin dala miliyan ɗari takwas na bankin duniya ga 'yan Najeriya masu rauni su miliyan hamsin ko gidaje miliyan goma. A cewar ministan kuɗi kasafi da tsare-tsare ta ƙasa Zainab Ahmed za a rarraba tallafin ne bisa shirin da aka yi na cire tallafin mai a watan Yunin bana. Ministan ta ce ana ci gaba da aikin tare da sabon kwamitin miƙa mulki na shugaban ƙasa da gwamnati mai jiran gado domin ciyar da shirin yanda ya haɗa da buƙatar samar da basussuka da wasu buƙatu da dama. To wannan kenan. To sai dai dangane da wannan ciwo bashi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa wa majalisar dattawa ta ƙasa wasu daga cikin 'yan ƙasa da masu sharshi kan al'amuran yau da kullum sun fara tofa albarkacin bakin su kamar irin su Dr. Ibrahim M. Adam na jami'ar tarayya da ke nan birnin dutse. Gwamnati ta ba da dalilin da ya saka za ta karɓi wannan bashi na ta sauƙaƙa wa mutane wanda suke matsanancin matsin rayuwa marasa ƙarfi masu raunana kuma za a yi ne domin a shirye-shiryen wannan subsidy da ake nema a cire to a gaskiyar magana tattalin arziki wannan mataki da aka ɗauka a wannan ƙwararren lokaci akwai lauje cikin naɗi domin ya kamata a ce idan za a duba abubuwan da ya kamata a yi tun baya ba a yi ba sai yanzu kuma bayan bashin da aka ciyo ya ninka ya ƙara ninninkawa sannan kuma karɓi wannan kuɗi a wannan loka wannan gaba karɓa ya shigo ba wani gwamnati ce za ta aiwatar da abubuwan ba ko kuma in ta fara aiwatarwa ta yiwu a samu matsaloli kar ka manta an sha karɓa waɗannan kuɗaɗe in aka sha karɓa kuɗaɗen domin a bawa talakawan amma sai ya zirare ya ta hanya to me a hujja cewa me tabbacin cewa idan wannan kuɗi ya shigo a yanzu zai kai ga talakawan ƙiƙarin gaskiya shine ba tsari ne na ci gaban tattalin arziki ba ka karɓo kuɗi kawai ka danka hannun mutane kawai domin su kashe ba wai dan su yi amfani da shi na juyawa ko kasuwanci domin a haɓaka tattalin arziki ba saboda haka wannan gaba na karɓar wannan kuɗi ba zai haifar ma ƙasar ɗamin ido ba ya kamata a ce mahukunta ko kuma su 'yan majalisa su duba su tsoron Allah su duba su gani abubuwan da zai iya ƙara kawo eh, na kasu ga tattalin arziki su ƙara danna eh, ƙasar nan wani nauyi na bashi domin daga ƙarshe wannan kuɗaɗen ba hankali aka yi ba yi idan mai gida Buhari ya saki ya bada afrobal, approval wasu kuma suna san kasa za su dare su eh, gaba da kuɗin kuma ya zama cewa ya zo ya zama ƙarin bashi kan bashi ga ƙasar nan kuma ga mu ga baki ɗaya baki ɗaya to wannan gaskiya ba abu ne wanda a mahanga tattalin arziki zai kawo amfani ba. Dr. Ibrahim M. Adam kenan na jami'ar tarayya da ke nan birnin dutse. Da haka mu dawo nan jihar Jigawa domin ɗaukar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu farawa da jam'iyyar APC da Abdulrazak na kakashuwarin mai lakabin gaskiyar lamari ke mai da martani dangane da maganganun da 'yan hamayya na jam'iyyar PDP ke yi kan gwamnatinsu. Ni ina mamaki da wai dan PDP a jiga zai zo yana wani yunkuri yana wani motsi yana cewa wai kaza PDP kaza PDP kaza. To ni na san har yanzu zafin kaye bai sausu ba. saboda ka mu a jigawa ba magana wata PDP jam'iyyar PDP ta mutu amma ana ganin a santar ma da ka fito PDP ya hakuri da Allah Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ka da PDP a to kuma wanda suka yi din ai sun yi muni dai na san PDP yan tsirari ne saboda haka a nan santarar ma ba wai kada pdp abc a kai ba abc ba ta faɗi ba abc tana nan sabu muhammad na kudu yana nan kowa ya san alherinsa kowa ya san irin abin da sabu muhammad na kudu yake yi saboda haka kowa ya san abin da mai girma gwamna badar abubakar bakanikin siyasar najeriya bakanikin siyasar jihar jigawa yake yi kuma ya kai PDP babu ita saboda ka yan PDP ku daina wani cure cure PDP babu ita mun mulku ta babu alamunta ai gashi ka zo kana magana to kullun ne su suna tabare bare su zo suna tabare bare ai PDP kala ai PDP to tana ina ne PDP a jiga babu PDP a jiga mai girma gwamnati Muhammadu Bada Abubakar mu ne maka fatan alheri kai abin da zaka yi ka nuna siya cewar kai dan siyasa ne jajjacce ka nuna cewa kai na talaka ne Muhammadu Bada Abubakar hakuri Muhammadu Abubakar juriya muhammadu badar abubakar inganci muhammadu badar abubakar talaka muhammadu badar abubakar yaƙi da dukkan abin da yake na zalunci a ƙarƙashin ko kuma demokaradiyya wanda talaka zai ji daɗi ya mori abin da ya kamata ya amma daga cikin wasu 'ya'yan jam'iyyar taku ta apc ma suna kuka da salon jagoranci da shi gwamna mai barin gadon ya yi nasa mulkin dama ba 'yan apc ba ne in dai kaga mutum zai ce wani abu akan bala muhammadu badar abubakar to wallahi ba ɗan apc ba ne ruwa biyu ne ko mu muna nan muna ta addu'a da duk wanda yake ruwa biyu a cikin mu allah zazzagar da shi domin dai in da Allah ya hakuri da Allah ya hakuri da Allah ba ni magana ai mu dama kifin mu a gora ke kowa ya san abin da gubadar Abubakar yi ko mai girma gwamna dan modi zababban gwamna insha Allah zai dora ayyukan alheri wannan badar Abubakar yi kuma insha Allah mu a nan jiga santar ina ga maka ba mu hakura ba ko muna nan mun zuba Allah idanu a ko wasu yan bulbulun wannan wannan ce za ta nuna gaskiya za ta nuna mai girma sanata Sabo Muhammad na kudu duk zai dawo kan kujerarsa da yardar Allah wannan shine gaskiyar lamari. Abdur Razak na kaka shuwarin kenan mai lakabin gaskiyar lamari daga jam'iyyar PDP. Sai dai a cewar mabiya jam'iyyar PDP irin su Ali Usama sun ce babu ruwan duhu da harara. Ya zo ɗauke ne da kalaman shelantawa mabiya jam'iyyar PDP wani ta tagomashin alkhairi da ɗan takararsu na gwamna a ƙarƙashin inuwa jam'iyyar PDP a zaben shekara ta 2023 Mustapha Lamido zai yi na wani yayyafin tagomashin da mukuraɗiyya ga mabiya jam'iyyar ta PDP. na yi wa mutane albihir musamman 'yan jam'iyyar PDP ba don komai ba saboda mai girma alfanta a kinzo ajin masa Lamido in sha Allahu yana nan a ƙasa yana shirye-shirye na tallafa wa 'yan jam'iyya ba don komai ba tallafi kamar ya Alhaji Ali Usama tallafi saboda Mustafa Lamido ya ce babu shi ba ma faduwar ce da ya a gabansa ba illa talakawan da suka zo suka saka su suka yi taimako da bai zata ba wasu kuma suka zo suna aikin gwamnati suka dinga fuskantar kalubale kala-kala shine ya ce zai yi wani yunkuri ne tallafi mutane musamman musamman 'yan jam'iyyar PDP a jihar Jigawa mutane za su yi mamaki irin tallafin da Alhaji Musa Falami da zai yi. Me zai tallafa musu da Abubuwa da yawa wanda yake inda iya ba zan iya cewa kaza da kaza ba saboda Allah kaɗai da shi da yayi shine kawai ya san me zai wa mutane. To kai ne mai magana da yawunsa kenan a wannan kwamati na tallafi. Ni kogaran santira ne wanda in ka ji ka ce Ali Usama ne ya gaya maka Musa Falamido zai tallafa 'yan jam'iyyar PDP yadda ya kamata ba da kuma saboda irin gudunmawa da kokari da mafiya mutanen yawan mutane suka yi akan wani tafiya ta Musa Lamido ba kai saboda irin halin da mutane suka fada da irin yanayin da kasa take ciki a yanzu ya ga shi ba zai iya aje mutane ya bar su bai taimake su ba kamar yadda manomi yake zuwa ya ɗauki garma ya ajiye ba zai ƙara neman ta ba baɗi to masa ba lamuɗe ba zai wannan ba ba saboda hidan siyasa gado ne ba awin igiya ba ne kuma yana yin wannan siyasar ne saboda siyasar gidansu ta ɗore baya so siyasar gidansu ta mutu shi siyasar gada ta yi abinda kowa ya riga sani ne yasa Mustafa Lamido ba zai iya bar mutane haka kamar yadda mutane suke fama gudidi to yanzu ina za su sa kansu Mustafa Lamido tabbas ku kwantar da hankalinku Allah ne kadai ya san me za a a Jigawa bangaren taimaka al'umma da zai yi to wai taimaka al'ummar kamar waɗanda suka yi zaɓe ko kuma waɗanda duk suka ba wa jam'iyyar PDP gudunmawa wajen wannan zaɓe da aka yi na 2020 matasan da suka san sun sa dukiyarsu masu ƙananan ƙarfi wanda fikonsa da sallar Lamido ya kai fikon sama da ƙasa saboda tsabar arzikin da ke sa da talaucin da ke hannun wa'anda za a tallafawa shi ne ya sa zai taimaki irin wa'annan mutanen ba na ce maka manya-manyan 'yan PDP masu riga da ƙaro muna biyo santirakin zuwa Mustafa Lamido shawara kar ka yadda wannan tallafin da za ka yi ya biyo ta hannun mutanen da na farko ba su akwatin su ba wasu kuma da su aka hada baki aka da mu dan girman Allah kai tsari mai kyau akan taimaka al'umma da kai niyyar yi kada ya zama tallafin ya koma ta karkan irin wayannan mutanen ka je ka ba mutum raƙumi shi kuma ya je ya bai mutum zakara irin wannan abin muna gudun kada ka bayar abin bai je ba su kuma wayannan mutanen da aka zo aka zaba da na APC da na PDP ku gane cewar ku yan baremar mu ne mu za ku yi wa aiki mu muka tura ku idan kuka saba mana kamar da muka canza can haka za mu daɗa canza ku babu babu wani gwani a gunmu sai mutumin da zai tsaye mana aiki tsakaninsa da Allah. Ali Usama birnin kudu kenan daga jam'iyyar PDP. Sai dai kalamansa na zuwa ne lokacin da dattijo tsohon biri na Halima mai soye mai lakabin maji daɗin jam'iyyar APC ke ba da shawara ga zababben gwamnan jihar Jigawa Malam Umar na madi Dan Modi. Duk mutumin da yake ɗauki Dan Modi ka duba ka ga mutumin ai sai ka gan shi ka sake kallon sa dan modi ku yayi je kuma yin Allah su da aina ga maka na basiru nace dan modi na kowa ne kuma dama muna roƙon Allah masu neman gindin zaman nan Allah ka ga ba su daga ƙarƙashin bawan Allah nan masu ba shi shawara ta gari Allah ya daɗa ƙaro musu ba za su fiya ni jahu namijin duniya ne a gare ka mu muka ganin abin da yake a bayan idanunka kuma duk mutumin da zai abu a gare ka dan a yabe ka to ai ya kai musu yi wannan mutum kuma irin su mai fata rawa. in sa gerawa dama na ce ai uba ne mana uba tun mutumin da yake ya san gerawa yana ba da a akan kowane dan siyasa ko ma ne karko yana ba mu dama da haka da mu da shi da kayan dukkan gaba ɗaya na sani do Allah dan annabi irin su bullet irin su bala su fiyan jahun do Allah dan annabi dan mudika amanar mu mun baka in dai kana so masu zaka yara zaka diba kuma wannan mun fara banta rama ne irin mutanen da zaka yi ta'amali da su to kai a matsayinka ka nawa zaka faɗi wannan magana a matsayina a makamacin dan modi kuma har haka wallahi tallahi ina buƙatar gudunmuwar da zan sake bashi akan duk mutumin da ya magana da shi. To kai me zai hana kai ka nema a kanka? Su can ba ganin manya ne? To kai baka sani ba kwanakin baya ne magana ce ina ma dan bai ɗauke ni inda mai bayan shawara. Kai ɗin? Yi wallahi. Kai din Da suwan suwani suwani ina ai ba za ta amalin su ba. Kawai zan ce ka ba za su. kuma kai kenan ba shawara ta gari zaka ba ai ba shawara ta gari ba ai an ce in kana da kyau gara da wanka to ka ce zaka kore ma jama'a ni na ce zan kore ma jama'a to ai ka ce suwana suwana to wane ce wanda zai je kuma ya binne wani akan wani dai abin nan ka duba fa na kudu ina ake wani kudu ai na kudu ba kashin yarwa ba ne a gurin dan jiga basiru mu abin da ya saka kake ganin haka ku ɗan jaridar da mu kanmu yan yin sojojin baka ai dama na fara na ce ma ko sojojin baka almajirai ne mu ba a yi mana komai kudin yanzu kwanaki fa makudan kudade aka ba ku. nawa aka ba ka kai ba dan jarida ba ne. a'a to ai dama ba sojan baka ba ne. to in kai ba sojan baka ne ai ne daure sojan baka gindi ne dan samu wani abu dattijo tsoho biri na halima mai soyayya kenan mai lakabin maji ɗin jam'iyyar apc Kalamansa na zuwa ne lokacin da kwamarar Abubakar Fata birnin Kudu ke ɗauke da kalaman godiya ga shugaban karamar hukumar birnin kudu Honorable Magaji Yusuf Gigo dangane da irin ceto al'ummar birnin Kudu da ya daga kangin ruwan sha. In yi wa mai girma shugaban karamar hukumar birnin Kudu Alhaji Magaji Yusuf Gigo godiya dalilin yadda yake ba da ruwan sha a wannan karamar hukuma ta mu ta birnin Kudu cikin gari da kuma zagayar gari. Saboda haka muna masa godiya musamman yadda yake ba da man gas a kowane wata a ƙananan garuruwanmu kimanin kowane gari ana ba da man gas kimanin lita ɗari uku da hamsin wanda muna yi masa godiya ta dalilin wannan gaji wasu suna maganar ba ruwa a birnin kudu ba kwata-kwata a wannan ba gaskiya bane ba domin ni shaida ne kuma dukkanin wasu kayayyaki na ba wanda ake inganta ba da ruwan sha a karamar hukumar birnin kudu suna nan an tanade su kuma ana ba da ruwan sha kullum misali idan muka ɗauko karamar kuma birnin kudu akwai manyan gidajen ruwa guda biyu da na vocational da kuma na water board wancan to water board yana ba da ruwa da safe sannan wani lokacin yana kaiwa tun daga safen nan har wajen karfe ɗaya ko sha biyu na rana yana ba da ruwan nan sannan kuma vocational yana ɗauka yana ba da ruwan nan shi ma daga wajen karfe ɗaya so bi ake ba da ruwa. Wai me ka wannan maganan ne? Dalili na na zuwa wannan gidan rediyo shine jiya na ji wasu sun zo suna cewa wai ai babu ruwa a karamar hukumar burin kudu babu ruwa babu kaza ba a kaza laifin karamar hukuma ne to ku sani cewa a ita karamar hukuma bishiya ɗaya ba ta jeji dalilin da yasa na ce bishiya ɗaya ba ta jeji shine bai kamata a ringa ɗaukar laifi ko kuma wani abu a ringa dora gwamnati ba irin kokarin da shugaban karamar hukumar birnin kudu yake yi wajen bada ruwan sha kullum sai an kawo ruwa a cikin garin birnin kudu da kewaye a gani to wannan shine dalilin da ya sa na zo wannan rediyo domin in ya ba wa shugaban karamar hukumar birnin kudu saboda irin bada ruwan sha kula da da bada ruwan sha da yake a karamar hukumar birnin kudu domin mu ba abin da mu ce wa honorable magaji yusuf gigo sai godiya domin yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen bawa birnin kudu da kewaye ruwan sha. Comrade Abubakar Fata birnin kudu kenan daga jam'iyyar APC karamar hukumar BK. Mu da kalaman Hamisu no wahala jiboga daga jam'iyyar PDP da ke godiya ga al'ummar shiya jigawa ta tsakiya kan zaɓin jam'iyyar tasu ta PDP. Ina miƙa godiya al'ummar jigawa santara musamman ma eh, al'ummar mu ta karamar hukumar mu ta birnin kudu yan jam'iyyar pdp dukkan abin da ya kamata a yi an yi to cikin hukuncin allah ya yi abin da zai yi kuma abin da allah yi shine mai kyau Allah ya jarabce mu mun samu kujeru masu muhimmanci guda uku kujerar gwamna Allah bai bamu ba kuma Allah shi ya san hujja dalilin sa hana mu kuma duk da haka muna Allah subhanahu ala godiya da abin da ya mana to amma no wahala ana ganin cewa kamar jam'iyyar taku ta PDP irin maganganun da kuka rinka gaya al'umma kafin zaɓe iya inda ta yi tasiri iya jigawa santaral ce me ya faru to ai ka san ita na garu komai da gani al'amari nufin Allah ne kuma mu duka abin da Allah yi mun bar wa Allah zabi kuma mun ce daman Allah ya mana zabi mafi alkhairi to hana mu da kujerar gwamna ina ga haka shine mafi alkhairi domin haka ya haska mana wata matsalar wacce mu san da ita ba amma dalilin kwado da muka yi Allah ya hasko mana wasu abubuwa na bita da kula da ka gane a cikin tafiyar mu ta jam'iyyar PDP akwai bita da kulle ne sosai ma amma dai dukkan wani mai mana bita da kula a jam'iyyar PDP in Allah ya da an yi walƙiya an gano su amma yanzu ba akan wannan gabar muke ba a dukwar mu wa'annan bayan Allah da suka suka samu madafin iko ubangiji Allah ya taya su riko Allah kar basu da iyawarsu daga kan matakin gwamna har zuwa dukkan wani wanda ya samu kujera a jihar Jigawa kowa mu ne masa fatan alkhairi Allah ya basu iko in rike mu da adalci Allah kuma ya karka basu da iyawarsu Allah ka iya musu amma baka ganin wa'annan waɗanda kuka zaba akwai kalubale ganin cewa kamar sun karɓi kujerun ne daga gwanayen da ake yaba musu musamman a jam'iyyar APC da wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta kuma suna yaba musu bisa ayyuka ayyukan da suke wa al'umma To, ai wannan babu wani abin tada jijarwa a kan wani al'amari da izinin Allah mune musu kyakkyawan zato za su fiye da abin da waɗannan suka yi. Da izinin Allah ni na san su manta a cikinsu sanatanmu ya yi rep na shekara takwas ya san madafar mulki alhaji yakubu adamu dan malikin birnin kudu ya riƙe abubuwa da dama ya san ta fannin shari'a ya san ko malam muhammad eh, kabiru ya san abubuwa shi ma ya san makamar aiki gogaggen ma'aikata ne mutane ne suka san ita mun tafiya da jama'a mutane ne suka san siyasa mutane ne kuma gogaggi 'yan siyasa Hamisu no wahala jifoga kenan daga jam'iyyar PDP. Wannan da kalamansa ne shirin baki kan yanka wuya yake sanya aya. A madadin duka na abokan aiki Aminu Umar Shuwa da Nura Garba Sani Katanga, injiniya Ayuba Amin Dutse ne sarrafa na'ura. Basiru Ibrahim Garu ke addu'ar Allah ya ci gaba da shiga lamuranmu a dukkan al'amuranmu. Wassalamu alaikum.